ينفعنا وزلنا علما وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته rahmatullahi wa godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa wannan darasi na fatawar musulunci a yau juma'a sha biyar ga watan wato shawwal shekara dubu da ɗari hudu da ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da uku ga watan hudu 2026 lokaci insha Allah a zahar sha biyu da minti 16 da asar gafe uku da minti ishirin da biyar magariba shida da minti goma sha tara isha'i bakwai da rabi alfijir kuma karfe biyar da minti bakwai fitowar rana karfe shida da minti hudu na na muke muna cikin karatun littafin muna bulwul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah mun karanta hadisin uh, bahako kuma mun karanta hadisin salim an abihi anna ghailan ban salama aslama haka ne ghailan ɗan salama ya musulunta yana da mata guda goma su ma duk sun musulunta tare da shi muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya zabi hudu daga cikin su ya rabu da sauran ana muka tsaya hmm. da wannan hadisin da ke gaban mu wala yake cewa rahmatullahi alai wa ni ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wala yace radda annabi sallallahu alaihi wa sallam ibnatahu manzo tsira da mishin Allah su tabbata a gare shi ya mayar da yarsa Zainab Zainab binti Rasulillah kenan sallallahu alaihi wa sallam ya mayar da ita ila ala abil as bin rabi' زوا جميجين تا أبو العاص نربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول باين شكرو شدة دا أورم فالي ولم يحدث نكاحا بيجدد ون با أخرجه الأربعة أحمد والأربعة إمام أحمد دوان لمن حديث يقول أهل سنكا وبندا إمام النسائي وتعبود ابو دا ترميذي ابن ماجه دا amma suka rawaito وصححه أحمد والحاكم Imam Ahmad da Imam Al-Hakim suka ce dukkan su hadisin hadisi ingantacce. Wannan hadisin yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da auren ƴarsa Zainab. Zainaba ita ce ƴarsa babba cikin 'ya'yansa gaba ɗaya ita ce babba kuma ita ce ƴar Khadija radiyallahu anha kamar yadda Aisha ma haka Fatima ma haka. a as dan rabe akwai dangantaka tsakaninsu wato irin haɗin gida ɗin nan ne ta wajen ita khadija har ta haifa masa wato ɗa mm. shi ɗan ma ya ɗan girma kafin ya rasu kuma har annabi yana goyonsa akan dabba kafin ma rasuwansa kaga ya ɗan girma mm. to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi haka ita Zainab yar manzo sallallahu alaihi wasallam ta musulunta ta imani da Allah shi mijin bai yi imani da Allah ba yana kan sa na kafirci to bai musulunta ba sai kusa da Hudaybiya sannan ya musulunta shine da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da matarsa din dama musulunci ne ya raba su sai mayar masa da ita a bisa aurensu na fari bai jaddada wani sabon aure ba sai zake cewa lam yuhdith nikahan wannan hadisin malamai sun yi maganganu a kai da kuma wani hadisi da za mu zo mu tarar a gaba wato wanda amur bin sha'ab ya rawaito gashi nan ana abishi an jaddihi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu zainaba ala abil as bi nikahin jadid hmm. wato ya mayar da yarsa zainab ga mijinta da sabon aure hmm. ba da tsohon aure ba ya mayar masa da ita da sabon aure ba da tsohon aure ba imamu turmizi ya ce hadisu ibn abbas ajiyar isnadan hadisin abdullahi dan abbas shi ya fi inganci wajen isnadi wajen kyawun isnadi shi ya fi amma kuma hadisin amr ibn shu'aib shi kuma ana aiki da shi to anan malamai suka ce wato zancen cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wato Zainaba ga mijinta bayan shekara shida anan suka ce ba shekara shida din tun daga lokacin da ya musulunta shekara shida curur aka yi suka ce wasu suka ce ba haka ake nufi ba hmm. saboda ita Zainab radiyallahu anha ta yi hijira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wato a farko farkon shekara na biyu na hijira ko kuma wato ƙarshen shekara biyu na hijira ko farkon shekara na uku hmm. wato wata misali ko a ce wata 24 shine shekara hmm. biyu ba to sai a ce ta yi kamar wata 21 ko biyu kaga an zo ƙarshen shekara na biyu ko kuma dai a ce wata na ɗaya na biyu zuwa uku a shekara na uku hmm. shine awa'il na sana na uku ɗin kuma ita Zainab radiyallahu anha ta rasu ne wato a farkon shekara na takwas ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam har annabi ya shiga kabarinta ya karbe ta ya yi mata jana'iza wato tsakanin hijiranta da rasuwanta gaba ɗaya malamai suka ce wato shekaru biyar ne da wata guda kenan wannan ya nuna abil'as ɗin wato yi musuluntansa da mayar masa da wannan matar ya faru ne a wayannan tsakanin ibn hisham ya ambata a cikin littafinsa nasira cewa wato ya musulunta ne kafin fato makka wato dab da za a yi budin makka to amma malamai masu tahqiqi suka bincika suka ce wannan idan muka ce wannan lokacin ne ai to lokacin ne kuma ita ta rasu mm. plus wanta ya zo shekara na takwas shine shekaran budin makka saboda haka malamai suka ce wannan maganar ba haka take ba <clears throat> shi da abul as din wato kafin ya musulunta mashirkan makka suna ba shi dukiya ya je sham ya yi fatauci ya sai musu kayayyaki ya kawo to sai a hanya sai musulmai suka kama shi da yake mashirkai a makka su ma suna cutar da mutanen musulmai wayanda ba su da karfi shine kuma suka samu daman wato shi abul as din aka kama shi aka karbe dukiyar da ke wajensa to sai ya zo wato ya shiga madina a silale cikin dare har ya zo wajen wato zainab matarsa ɗin mm, ya aika mata ta ba shi aminci sannan ya zo ya nemi a mayar masa da wannan dukiya zai gaiwa masu shi to dai aka sa baki aka ba ta wannan dukiyar wato aka ba shi kai mm. ya mayar da dukiyar zuwa ga mutanen makka to da ya je ba su amanansu ɗin shi kuma wannan ya sa shi ya musalinta mm. a yi hijira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan dai duka sun faru ne kafin fatu abin nan kafin hudaybiya ba kafin bude makka ba magana dai maganganu sun yawaita kaga hadisin da muka karanta amru bin shahab yana cewa an mayar da auren ne da sabon daurin aure amma na ibn abbas ya nuna da tsohon daurin aure da aka yi ne to shine malamai suka yi kai kawo wajen bayani anan ina malam yake cewa fasahihu ma kala ibn al-qayyim min annahu innama aslama zaman al cewa shi abul as ya musulunta ne a zamanin Hudaibiya. to idan wannan ya tabbatar cewa eh haka din ne to kenan wato mayar da ita din ba wani abu bane na cewa ya za a ce za a mayar da mace alhali iddanta ya kare hmm. za mu ji bayanan malamai akan haka nan domin su mata musulmai haramun ne ga wayanda suke mazaje mushrikai to amma wannan yaushe ya sauka ya sauka ne a Hudaybiya inda Allah ke cewa la tumsiku bi ismil kawafiri la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun har zuwa ƙarshen aya saboda haka auren ta din ba wancin din ya baci bane sai dai saboda rashin musuluntan sa ne dama ma aura biyu idan ɗaya musulunta to za a raba su hmm. musamman namiji ya musulunta matarsa mushrika ko shi mushriki matar musulma za a raba su to za ta zauna har lokacin da mijin zai musulunta in ya musulunta matar za ta koma gare shi in bai musulunta ba har ya kai ga lokacin da mace za ta yi idda to shi kenan za ta yi aure to amma anan iddan da ake faɗa anan wato ana magana ne idan tana so ta yi aure ba idda ba ce irin kamar miji ya saki mata sai yana da daman komai idan mutum ya saki mace saki bai kai uku ba yana da daman mai da aurensa mm. to amma idan musulunta ta yi shi ba musulmi ba to anan ba za a ce tana zaman da take ba wai idda ne na komawa gidansa ba don ba ranar komawa mm. da shi ba musulmi ba ne to yanzu zaman bai take yi za ta zauna ne zaman wato a tabbatar cewa ta kubuta daga eh, abin nan ciki wani abu nashi to lokacin da ta so ta yi aure to ya halatta ta yi aure amma idan ba ta so ta yi aure ba za ta zauna a zamanta kuma miji in ya dawo shikenan ya musulunta dama matarsa ce za ta kuma gare shi saboda haka wannan ya nuna kenan da wannan ta hakikin wato duk wani shakku da shubha zai kau domin hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma hadisin sahihi ne wajen ma'ana da matani kamar yadda sanadinsa wato yana ya inganta mm. amma hadisi amr bin shu'aib an abihi an jaddihi hadisi ne wanda yake ma'anarsa na da rauni hakan nan mutanen ma wato na da launi haka isnadin mm. saboda haka wannan hadisin ba zai mu'arada ba da abin da malamai suka tafi mafi yawa cewa mace idan ta musulunta sannan mijinta ya zo ya musulunta alhali tana cikin idda mm. shi ya fi cancanta da ita amma idan ita ta musulunta shi bai musulunta ba har iddanta ya zo ya kare to rabuwa ya tabbata wannan rabuwa ya tabbata din nan ma'ana ba za ta koma gare shi ba sai da wani sabon aure to wannan malamai suka ce abin da ya sa aka ambaci wannan kamar da Ibn Qayyim rahimahullah a cikin zadu yayi bayani mai gamsarwa a wato juz'i na hudu yana cewa <clears throat> wala يعرف الاعتبار العدة في fi من min با ba a cikin da hadisan da ake magana akan idan mace ta masalanta miji bai masalanta ba eh? in za su za su rabu in ya musulunta za ta dawo ba a yi maganar cewa idda ce kamar iddar komai ba wala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu al-mar'a hal qadad iddatuha am la anabi bai kasance yana tambaya mata ba da yawa mata suna musulunta mazajen su su musulunta ba kuma za a zo a aurar da su amma annabi bayya tambayan su cewa kun gama idda ko baku gama ba Warare ba ba makawa an cewa annal islam law kana bi mujarradihi bi mujarradihi firqa lam yakun firqatun raja'iyatun bal ba'ina wato ya tabbata kenan shi musulunta ɗaya daga cikin ma'aura musamman idan mace ta musulunta wannan ba wai rabo bane na cewa eh an raba za a koma a'a an raba ne har abada ma'ana babu zancen kome amma fa in ya musulunta shi ya fi cancanta kamar yadda hadisi ya tabbata wanda za mu zo mu ji a gaba wanda wata mata ta musulunta to an raba su bayan sun rabu din can mijin ya zo ya musulunta daga baya sai ita ta san cewa mijin ya musulunta sai ta je ta yi aure annabi sai da ya ji labari mijin ya zo ya kawo kawara ya ce ya rasulallah ga mata ta fa ta na musulunta kuma tana da labarin cewa na musulunta kuma ta zo ta yi aure annabi ya kwace ta daga hannun sabon mijin ya madda ita ga tsohon mijin kaga nan ba a tambaya idda ta ita mm. ita gama mm. a matukar ya musulunta ba ta yi aure ba shi ya fi cancanta in ba ta so sai dai a ce za a rabu amma wancan dauren da suka yi mm. kaga musulunci yana tabbatar da abin da suka yi auren can wani irin aure suka yi kaga ba a sani ba A silamta alama silamta kenan yau da yawan ma'aura waɗanda ba musulmai ba auren da suka yi kai ma ka sani aure ne na al'ada ko na gargajiya ko na wani tsarin wani addini to suna nan zaman su sun haifi aya suka suka ce za su shiga addinin musulunci ba za ku ce a ah, to ku zo mu daura muku sabon aure wancan auren ku ba kyau ba mm-hmm. a tunda sun yi itikadin wancan dai aure ne suna kai to musulunci ma ya gudanar cewa aure ne sai dai idan yan uwa ne misali yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa kaɗai ta haɗa su mm-hmm. suka ce su a al'adar su suna auren juna a famili guda hmm. mutum zai iya auren kanwarsa hmm. eh? to suna zaman mata da miji a zaman aure amma yan uwa ne a duk yanayin da musulunci ya haramta miji ya zauna da mace hmm. sawa'un don cewa yar eh, uwarsa ce ko kuma matar babansa ce ko kuma eh, ina waye ne to duk wa'annan idan irinsu ne mutum yana zaune da su kaga a zaman jahiliya suke musulunci kuma ya haramta wannan to lokacin da suka musulunta za a raba su babu zancen a tsaya a duba wane ne a amma in ajinabai ne suka haɗu suka yi auren auren su na al'ada wani ma ba auren ma wani giya suka kawo wani wani alade suka kawo wani buhun gishiri suka kawo wani gashi nan dai to ba za mu zama bincika bayan sun musulunta lokacin da kuka aure me kuka yi sadaki ya aka ɗaura aure musulunci ba baya magana wannan kalmar la ilaha illallah wato al ya hadu ma kana qabla ya rusa wa'annan abubuwa ba za yi magana ba wannan haka yake a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah wannan kenan akwai bayanan da malama suka yi anan game da wannan qadiyya din wato idan aslama al-murtaddani wa'anda ba musulmai ba biyu idan suka musulunta to za su kasance fa huma yuqarrani ala nikahihima kama yuqa kama yuqarru kafirani al asliyan wato yadda ɗayan su idan suka zo suka musulunta za a tabbatar da su akan auren su kamar yadda aka tabbatar da su wato akan asalin su da ya gabata amma idan ɗaya ne ya musulunta ɗaya musuluncinsa ya yi jinkiri kuma har matar ta zo ta zaman da za ta gama idda mun yi magana idda din nan me yasa aka yi ambaci idda to anan da yawa malamai suna cewa ya lazimta wato a jaddada aure in dai har ta gama idda ne suka ce za a jaddada aure in kafin ta gama ne babu jaddadawa imam ibn al-qudama sahib al-mughni yake cewa idan aslama ahadu zawjaini idan ɗaya daga cikin ma'aura biyu ya musulunta وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ما تين يا جنكلي هر إدة ما تتينك انفصح النقاح أو لن يأباتي إن كودا يا ذو يا تند زمن إدة يا وجه wannan shine kaulu amatul ulama magana da yawa haka suka ce al-imam ibn abdul bar al-maliki yana cewa lam yakhtalifu al-ulama fi hada malamai ba su yi sabani ba akan wannan illa shay'un ruya an wato sai dai abin da aka samu daga Imam an-Nakhai rahimahullah shi kuma shadda fihi an jama'atul ulama falam yatba'u alaihi ahad ba wanda ya bi shi akan wannan fahimtar tasa <clears throat> sai yana cewa wato shi yace za a mayar da ita wato ga mijinta ko da tsawon zamani ya akai amma kuma ga abin da Ibn Abbas ya rawaito <clears throat> radiyallahu anhuma yake cewa رد النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> ابنته زينب على أبي العاص بنكاحها الأول da auren su na farko ne annabi ya mai ita wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi Imam Ahmad ya kafa hujja da shi kuma aka ce da shi alaysa yarwi annahu raddaha bin yurwa annahu raddaha bin nika'in musta'naf shin ba ana rawaito cewa a da sabon aure akai wato mai da matar ba qala yace laysa lahu aslun hakan bai da asali ka gane anan wannan shine abin da imam ibn abdulbar ya kawo da kuma imam eh, eh, sahibul maguni ibn kudama rahmatullahi alal jami suka kawo wa qad ikhtara ba'd al ulama anna nikaha la yanfasih wasu malamai suka zabi cewa auren nan ba zai baci ba walau in qadad idda ko da iddan ya kare fa idza radiya az-zawjani ar ila ba'dihima ba'da inqita' al-idda falahuma dhalik idan ma'aura biyu bayan ɗaya ya musulunta an ɗauki lokaci ɗayan ma sai ya zo ya musulunta in sun yarda su koma su zama auren su gare su wannan din falahuma zalik wala hajata ila tajdidi aqdin nikah babu bukatan jaddada wani sabon aure wa kad iktara hadha alqawla wato ya zabi wannan magana cikin malamai Sheikh islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da tilmizin sa Ibn al da kuma warajjahahu الشيخ ابن الأثيمين رحمة الله على الجميع shi ma Sheikh Uthaymeen ya karfafa wannan magana sun kafa hujja da hadisin Abil As al-Mutaqaddim wa annahu bi bi annahu eh, lam yarud la fi lam fi sunnati tahdid amri bin qida' al-idda ba a kayyade a cikin sunna cewa ga lokacin da in mace ta yi iddanta zai kare ba abinda aka bayar daman an baiwa matan ne idan ta zauna zaman da za a ce mace ta yi idda to yanzu in tana so ta yi aure za ta iya zuwa ta aure wanda take so in a wannan lokacin namiji baya da magana amma idan ta zo miji suka rabu sai take ta zo ta yi aure ko kuma miji suka rabu sai ta zauna shi ma ya zo ya musulunta ta ji labarin miji fa ya musulunta sannan ta je ta yi auren ta ba tare da sun yi tattauna ba to anan in mijin farko ya ce bai yadda ba to fa anan za a mayar masa da matarsa kamar yadda yake a wannan hadisi na gaba hadisin shine wanda zai ibn ka'ab ibn ujra ya rawaito yana cewa daga babansa ya ce tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wannan bane hadisin na tsallake ne gashi na hadisin hadisin ibn abbas radiyallahu anhuma yace aslamat imra'atun fatazawwajat wata mace ta musulunta sai ta yi aure tana musulunta ta samu wani musulmi ta yi aure fa ja'a zawjuha sai mijinta din yazo na farkon kenan faƙada ya ce ya rasulallah inni kuntu aslamtu ni fa na musulunta wa alimat bi islami kuma ta san musulunta na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar annabi sai ya kwace ta ya karbo ta daga mijinta na karshe din wa ha ila zauji al-awwal ya mai da ita ga mijinta na farko wannan hadisi Imam Ahmad Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito Imam Al-Hakim da Ibn Hajar suka ce hadisi hakim da imam ibn hibban suka ce hadisi ne wanda yake sahih wato hadisi ne wanda yake ya inganta wannan ya nuna kenan eh, bayanin cewa mace idan suka rabu da miji dalilin ɗayan ɗayansu aka raba su duk lokacin da ɗayan ya musulunta to aure zai koma asalinsa ba tare da binciken mai suka yi suka yi auren ba hmm. amma idan sai ya zo ya yi aure ko kuma ita ta zo ta yi aure bayan ta yi zaman da za a ce ta yi zaman kamar idda sai ya zo wato ta zo ta yi aure sannan ya zai ce shi ma ya musulunta daga baya to wannan ba da magana a kai hmm. amma in ta sani tukun eh, ta je ta yi aure to anan ga hadisi ya nuna cewa auren farko ne za a koma ba za a yi na biyu ba. Muje? malam ke cewa wa an zai bin ka'ab bin ujra daga zai dan ka'ab bin ujra wato shi wannan zai din aka ce daga bani salim ne kuma malamai sun yi magana akan shi wajen ingancin ruwayarsa imam zahabi yana cewa wato ibn ma'in yace laysa bi thiqa ba mutum ne wanda yake thiqa ba wato amintacce da za a karbi hadisinsa ba hmm. wajen karban hadisi bai kware ba to yake cewa daga babansa ya ji cewa wato annahu qala tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'aliya a annabi ya tsira da micin Allah tabbata a gare shi ya auri wata mace da ake kiranta aliya ita aliya daga bani bakar bin kilab ne wato ana kiranta aliya binci zubayyan sunanta kenan to shi kenan da annabi ya aure ta min bani gifar daga bani gifar ne kabilar su falamma dakhalat alayya yayin da ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam wada'at thiyabaha ta aje kayanta mana ta cire rigarta fara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani fara'a rasulullahi kenan sallallahu alaihi wasallam bi kahshiha bayadan sai annabi ya hangi wato wani fari tsakanin wato kashin wato abin nan zalla kashin hakarkari da kuma wajen kafada din nan a tsakanin nan annabi ya ga wani wato fari na albarasi haka na ciwon albarasi annabi ya ga wannan faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ce da ita ilbasi thiyabaki wal haqqi bi ahliki wato ki sa tufafinki ki je gidanku an gane ta sa kayanta ta je gidansu ba aure kenan wannan hadisi me yake nuna mana to kafin mu kawo me yake karantarwa wa amara laha bis sadaqi annabi yace to ya bata sadakin ta wato cikakke hmm. duk da cewa wani abu bai hada su ba hmm. to anan me muke magana akai ko kuma mai hadisin ke karantar da mu hadisin yana karantar da mu idan mutum yayi aure matan nan tana da wani aibu wanda aibun nan wani ciwo ne wani abu ne wanda yake ba daidai ba mm. in mijin ba zai yadda ya zauna da ita ba yana da zaɓi ya ce bai so ko a mayar masa da asararsa ko kuma ya ce shi ma ya bar sadakin amma dai ta tafi gidansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi saboda karamcinsa ne to amma idan an san akwai aibu tare da mace aka ki bayyana wa miji aka aurar da ita sai ya zo ya tarar da wannan aibin hmm. Da miji yana da zaɓin a mayar masa da haƙƙinsa wannan shi ne to a nan wannan mata tana da albaras hmm. to albaras mun sani wani abu ne wanda irin kamar fari-fari da yake yi a jikin mutum ko farin mutum ne idan albarasin ya kama shi farin zai zama daban da farin fatan jikinsa balle kuma in mutum shi baki ne ya yi albarasi shi ma za ga kalan ya canza to shine annabi alaihi salatu wasalam ba a sanar da shi ba da ya sani ba zai ce ta koma ba ko kuma ko dai ya ce ba zai yi auren ba in har ya sani to amma da yanzu ta zo ta tuɓe riganta ne sai annabi ya gani sai ya ce ta sa riganta ta je gidansu kaga anan ma annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu ya zai ce kar ma ba zai ma fara batun da ya zo ya ce ta koma gidansu kuma wannan ya nuna kenan wato alhiqi bi ahli ki je gidanku yana iya zama saki ga wanda sakin yake nufi kalma ce da ba lafazin na saki bayyananne ba sai dai lafazin ne yake da ihtimal yiwuwan saki kake nufi idan mutum ya ce da mata ki je gidanku to za a tambaye shi me kake nufi a na ce ta je dai sai na zo na ce ta je dai ta gaida gida na ce kai ka san abin da zaka faɗa dole sai ya fito kuma da yawa wasu din za su ce ki je gidan kuɗin da niyyar saki wani ma in aka ce ta ce ni ba zan je ba sai ka bani takarda ki je zan aika takarda ai hmm. to nan sai a tambaye shi me kake nufi a ni ba saki bane na so ta horo ne amma kuma saki ne kake nufi a lokacin Allah ya sani saboda haka mutum kar ya ce zai canza don yana so ta koma hmm. a'a kai ka faɗi abin da kai niyya to annabi ya ce ki je gidan ku kamar hadisin ka abin malik wanda lokacin da basu je yakin tabuka ba kai hmm. sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa matarsa ta je gidansu anan kab shi mai ce da ita ilhaqi bi ahliki ita anan annabi ya hana su tarewa ne hmm. amma shi ya ce, matar ta zauna a gida ma ba zai yi iya ba kawai ta je gida hmm. to shine ta iya amfani da wannan ilhaqi bi ahliki hmm. shi na kab din ba saki bane amma na annabi din saki ne ki je gidanku to kenan wannan ya nuna in akwai aibu za a mayar da mace eh, ba tare da ya sha wahala ba shi wanda yayi kamar yadda zamu ji a wannan asar na Umar Sa'id ibn Musayyib yake yarcewa anna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja mar'atan dakhala biha duk wanda ya aure mace yayi dukhuli da ita wato yayi dukhuli khala biha tarewa kenan kaga ta ci sadaki kenan amma fa wajadaha barsa'a sai ya tada ita tana da ciwon albarasi barsa wato tana da cutan albarasi ko kuma dai au majzuma ko au majnuna ko kuma mahaukaciya da ka shiga kana sallama kawai aka fara maka dariya galgal galgal a'a to ce wa ya kawo ka ko kuma ka gane dai mahaukaciya ce au majzuma ko kuma tana da jizu wato tana da cuta na jazm wato hmm. jizuma shine wanda yake da cutar eh, wannan shi ma kamar barasin ne amma shi wancan ya fi muni wanda yana ta zubar da wani wurin ma yana nan ciwo ciwo haka da jini jini hmm. ko kuma yanke hannu ma yake kamar na kuturta shi ne kuturta hmm. to yana yanke hannu ko yatsa ko kuma yana fashewa yana zubar da jini ko kuma gashi nan dai mutum yana wani irin yanayi hmm. mai albarasi ya fi sauki akan mai wato kuturta din ah. to mutum ya auri mace ya tadda ita tana da albarasi tana da hauka tana da kuturta Eh? falaha sadaqu bi iyaha ah. za ta ci sadaki saboda tare wanda ya ita shi bai hmm. sani ba sai bayan sun tare eh? ah. sai gane cewa ashe ga cuta a tare da ita hmm. to sadaki kam ta ci ah. wa huwa lahu alaman qarrahu an minha hmm. to wannan kuma hakkinsa na sadakin za a mayar masa fa yana kanwa kan wanda ya rude shi don wani yaya ne ya boye asirin laifin kaninsa uba ne ya boye laifin ƙayarsa ya zo ya ce gashi ya ce kaza kaza da aka aurar sai aka talar kaza to wannan laifin yana gawa shi ta dai sadaki za ta ce inda an mm. tare da ita mm. to wanda zai mai da asaran shine wanda ya yaudare shi in kuma shine yazo zo ya tsaya ya shiga shigarsa ba zurfi ba wanda ya nema masa ya shiga sai ya yarda da abin da ya same shi ya rungumi kaddara mm. Wani hadisin asar ne nan daga wato sa'id ibn mansur ne daga malik daga ibn abi shayba malaman da suka rawaito na lafazin thiqat amintattu ne a wannan kuma ne ce rawa sa'id sa'id ya rawaito shi kuma da akan wannan daga ali ne kamar wannan dan sai ya kara akan wayar da aka samu daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu cewa wa biha qarn wa zawjaha bil khiyar aka samu matar tana da qarn to mijinta yana da zaɓi idan aka same ta da Ƙarin shi shine wato wani abu da zai fito a gaban mace kamar nama ne zai tsira a gaban mace to ba yadda za a yi zaman aure ya tabbata a wannan to anan fa zauji zawjiha bil khiyar mijin yana da zaɓi ya shi yana ganin tana so ta iya girki a tana da ladabi za su zauna haka shikenan in yana so amma dai kam mun mutum bai yadda ba to shikenan rabuwa za a yi fa in massaha falaha al-mahru bi farjiha idan ya taba ta to fa ta ci sadakinta saboda ya halatta farjinta an ba wannan ba shikenan za a mai da wato za a kashe warware aure kuma an bashi sa gaba ɗaya. A hanyar Sa'id bin Musayyib yake cewa shi ma yace Hadda bihi Umar radiyallahu anhu Umar yayi hukunci Allah ya kara masa yadda wato fil inini an yu'ajjala sana rijaluhu thiqat tunda muna magana akan aibu ne laifi ne da aka samu daga bangaren mace mace idan aka aure ta muka samu waɗannan laifuka eh? hmm. ko tana da kora gashin ta gaba ɗaya ashe gashin kanti ne ta sa kanta duk ba gashi kamar namiji ko gara namiji da aka tabu cire kan duk ya ciwo ne ciwon abin amosani ko hmm. kaura ko wane ne to a wannan yanayin ko kuma ita yar bilikin ce ta yi bilikin ta hannunta da fuskanta duk sun yi fari fat da ta zo ta cire riga kaga baka kiran fuskan mutum biyu bai jikin mutum biyu to anan man kace baka yadda ba za a bi ka don an yaudare ka to haka kuma duk wani aibin da zai hana miji tarewa da matar shi ma haka to idan ba a bayyana ba mutum ya zai aure to yana da zaɓi ya ce shi bai so a bai masa da hakkinsa in ya tare da ita to ta ci sadaki shine kuma a nan, <clears throat> wato Umar radiyallahu anhu yayi hukunci akan fili inin al'inin shi ne mutum da ba zai iya tarewa da mace ba al'aurarsa ba ta da tsawon da zai iya wato tarewa shine inin shi kuma fa za a saurara masa shekara guda to wannan inin din ko ma rashin lafiya ne ya same shi da yana da lafiya amma ya samu rashin lafiya Shi shine nan malam fiqh su tsawaita bayani na cewa mutum ya samu matsala tare da iyali idan har ta kawo ƙara za a duba za a ajjala masa shekara guda ya je nemi magani a sai a duba fusul na shekaran nan a samu wata goma sha biyun nan gaba ɗaya in fusul uku ne fusul hudu ne a duba dai hmm. abin da zai kasance cewa shin eh, in a lokacin damina ne ba da lafiya hmm. da lokacin sanyi fa in a lokacin sanyi ne ba da lafiya da lokacin zafi fa in a lokacin zafi ne ba da lafiya da lokacin damina fa to a cikin waɗannan lokuta ne da shekara take cike wayewa da canje-canjen yanayin nan duk za a saurara masa sai ya dinga neman magani in ya samu lafiya shi kenan shi ya cancanta da matarsa mm. bayan shekara guda idan bai samu lafiya ba shi kenan a nan mace tana da yancin wato a kashe aure ba tare da ita ta ba da wani abu ba mm. saboda laifin ba daga gare ta bane daga gare shi mm. Allah ya samu dace نكتفي bi hada insha Allah. malam bayanan ah, shi ne masu da sun cewa mijinta ya bayan ta shi ta riga shi musulunta kafin kuma ya zama musulunta ba sai ma ba ta ba ta kuma ba ta nuna ba ta nuna masa ta so kuma gidan mata ya wani auren aka gane shin ina mai da mata ina mai da so gurin tsohon mijinta wannan sun kawo mijin da ya biya da wannan abubuwan da ya bayar za a bashi ne ko shi ma an bar shi wannan tsakanin su ita laifin za ta dauka ba a ga mun yi yaudara ba wanda ya yaudara shine zai biya hakkin to ita ta ji mijin ya musulunta sannan ta je ta aure wannan ita za ta mayar masa daga wannan wahalan da ya sha miji sabon tsohon miji ba ruwan shi kawai ya wanke hannunsa ya zauna yana jiran matarsa ta kai na masu sauran shirin ta musulunci su dama ta samu ku boko yi tambaya duka ta musu da malam wannan na namu ne suka takwas da biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya ta kuma sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili bakwai sifili hudu akwai kuma sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili assalamu alaikum Bismillah.

ka mu sha kuwan za ka shiru kamar musulun zai yi yau kamun musulun zo kwa musulun zai yi wallahi fahim ba dare yanzu ka kamjin wajen ne gulle dare ya dinda? ingwa ari koroto watu kaunya asirinwa ah kaunya asirinwa iyo ngela awa ari koroto sakrecho barakalla Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lanja kalau. Um, wala di mana sih ana? Ya, kalau di sini kan tak ada. ta ya yi tsada ya daga wasu masu yari da kayan zaki din nan sai ya fada fada fada iya kushe da su bai waya a cuta suna sayarwa sai mutum ya zai daga sai ga shi ne a haddace ta da ta ala ta hankali mutane ta gudu sha Allah ta kama da kuma da lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Maraba. Maraba. Ina da tambaya mana.

Eh, mahaifiyata ce ta rasu na je wajen zaman kabin mahaifiyata shi ne da suka zo in kai suka sa a gidana shi ne suke mu'amala akan kan da zona ne. نعم بارك الله فيك آمين آمين بارك الله فيك ما شاء الله لكن دون تنبغي الجامعة معنا دون أن تقبل كما حدني لكي مدارج أكلم ولا لكن مدارج ولا أكلم لا تتا كبارة ما كبر ولا رجع التي من وجهة كمان ما لكن تنبغي أنت تأكل هذا Hmm. kuma wani da ba kare kare mutu ke haka ne yi ban nan ban da kuma duk da sanye shi a cikin a ko a gida ne yi su a cikin ban Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Eh, Ana ba. نعم بسم الله بسم الله السلام عليكم عليكم وعليكم السلام بسم الله نعم، بسم الله نعم نجي ولينا لك تستجد بدل كم دون لو لأن ركع ركع

Yanzu dole muna zama kan an kama kanin yin shekara ɗaya wala shi ya shi. alaikum. A ba ma jin daga mana yanki.

abin da yake baya min daɗi ta ta tana ganin goron ta min tana ce min duk abin da ke yi ma ba su yi ƴaƴanta ba shi ne nake cewa ta gaya min duk abin da ta yi min da ni zan yi to sai ya zama na saƙan da dai da tsakanin da ita take aure ni na sani da ita na sani ƴaƴan shi ne abin ya ɓata min rai. To, shi kenan. Na. Na ma dai ni zuwa wani shikenan shikenan shikenan ya isa ga ya ji shikenan ka saurara to alhamdulillah wanda ya yi tambaya na farkon nan ban sani ba ko bai ji bayanin da muka yi ba ne hmm. ya ce mata ta musulunta miji bai musulunta ba hmm. shin za ta yi idda ko ba za ta yi ba shi ne nace bai ji bayanin da muka yi ba kenan hmm. don bayanin da muka yi muka ce matar za ta zauna wato tsawon zaman da za ta yi zaman idda amma iddan nan ba idda irin na saki na kome ba don ba ranar da za ta koma ga wannan mijin hmm. ita zai zama mata idda ne saboda in za ta auri wani miji amma ba wai idda bane na ta zauna zani ta wanke zanin ta sau uku hmm. saboda tsohon miji inda zai zo ya ce na mai da ke aurensa yi ba wannan bane hmm. ba ranar da za ta koma gare shi sai ran da shi ya ce ya musulunta wannan shi ne, amma in za ta zai ta yi aure ne to dole ta yi iddar ta zamanto an tabbatar ba ta da wani juna na tsohon miji kafin ta je ta yi aure wannan ne, abin da muka yi bayani wannan kuma yana shi na shi taswa ne ce jan hankalin wato mutane 'yan kasuwa musamman yanzu da abubuwa sun yi tsada din nan ana algusu da yawa eh algusu kam sai dai Allah ya kare mu duk wanda yake yi muna roƙon Allah ya ganar da shi wannan ba ita ce hanyar arzikinsa ba ya tuba ya koma ga Allah ya gyara halinsa musamman abin da shi din ya nuna na cewa wato citta kaga san citta yanzu yana da tsada to sai a je a samu ɗanyen dankalin gida din nan mm. sai a yi yanka ka san bayan dankalin in ya bushe yadda zai yunka ne din kamar yanayin cittan ne to ni ma da aka kamu wallahi na kasa ganewa abuwan da ya mm. diba shi zalla ya cire ya kamu ko mace ce na manta dai kafin ramadan din nan ne yawwa da aka kamu wallahi sai ina gani na ce ah wannan fa ai cittan ne in ka shi ne zaka ji kamshi kamshin cittan saboda zaman sa a cikin ya yi yawa amma ba cittan bane ga in an zo an daka sai ka ga wani abu ne daban to idan da wannan abu zai cutar ma kaga haka zai cutar da mutane haka yadda ake yi da riɗi riɗi ma sai a zuba ƙasa ya yi nauyi amma ba shi ba ne haka masara totuwan ko meye na masaran nan da mm, a cika shi masara za ka buhu a cike amma a buhu ɗaya sai ka cire daro guda na wannan dusa haka wake bawon waken nan mm, kowa kowannan ba za a cire mai kyau ba za ga wake rabin wannan sannan sana mm. cikin gidan sannan rabi yana nan ba a sashi ya fita ba wani ma ya fitan gashi nan a ci ade haka dai duk wasu abubuwa ana yin irin wannan wani kuma da na gani masara ne aka zuba sai aka sa dutse a ciki in ka daga nauyi ne ashe dutse ne gashi a ciki duk da in yaudari mutum in ci kuɗinsa to shi wanda ka ci kuɗinsa din nan ba ba ka cin kuɗinsa ba zai sa ya mutu ba illa iyaka ka bata masa rai mm. na dan lokaci ne kuma Allah zai mayar masa mm. amma kai da kai wannan abin fa na farko ka ci haramun in iyalinka ka ce haramun in iyayenka suka ci haramun sannan kuma gaba ɗaya kana rufe wa kanka hanyar alkhairi ne don hanyar zalunci kake ɗaukawa zalunci kuma Allah yana iya gaggauta uqubarsa a nan duniya kafin lahira duk wannan yana faruwa sannan sakamakon ka a wajen Allah duk wanda kai masa haka gobe kiyama sai ka biya shi da me za ka biya shi mutumin da sana'arsa yanzu za a kawo dusan alkama a nika a nika a nika sai a sa a cikin kayan yaji a nika in an nika kayan yaji a hada da dusan sai ga abin da za ka sai a wannan wurin dubu biyu shi wancan zai sayar maka ɗari biyar saboda ya zuba waye sunansa ya zuba yaji a ciki dama masu kwaɗayi ne yawanci suke sayan irin wannan yaji ya zuba yajin wayo kana tabawa duk bakin ka yaji wannan magin nan na farin nan hmm. wannan fari-farin nan na leda an zuba wannan din a saboda test ya zama marau haka don an zuba wannan din aka kwaba kawai da an dandana an ji marau sai a ce mai kyawun ne hmm. ashe dusan alkama ne da wasu itatuwa ne da wasu abin da kuka sani masu kyau din kaɗan da yajin shi kenan sai a haɗa a dinga sayarwa mutane yanzu in ka je wurin da ake nika kayan hmm. yaji ko abin da za ka yi mamaki haka wajen masu nika tattasai tattasai a ka'idar tattasai za a nika za a cire wannan 'ya'yan da yaji abin nan hancin da irin wanda tsatsa abin nan mai su masa gara ya shiga akwai ƙasa ai duk wannan za a cire a gyara ya zama tattasan ne zallansa sai a zo a nika amma zai faru wannan 'ya'yan tattasan shi ma za a nika shi ya zama tattasan sai sai yanzu ka sai tattasai kai ba ka son yaji ka zuba kaɗan ka don miya ta ita shikenan kana taɓa sai ka ji yaji aka zuba duk wannan yaudaran ana yi haka wajen manja haka wajen sauran abubuwa wannan zalincin ba inda zai kai mu illa iyaka na ƙasa da lalacewar rayuwa ebe albarka cikin gidanka su ne matsalar da za su tunkare ka a nan duniya balle ran da ka koma ga Allah ran da kana neman aikin alkhairi guda ɗaya ya zama dalilin tsiranka sai gashi nan ka zalunci bayan Allah sun shiga layi suna jiran hakkin su yaushe ka iya biyan bayan Allah da ka zalunta kai da sallar kamar ba hukuncin ka iya ba ba natsuwa ne a sallar ba eh? azumin kamar ya yake sauran ibadunka ya suke wanda da waɗanda ka cuce su da ibada kadi ne za a biya su wani ma zai ce shi bai yadda ba saboda ibada kaɗan ma bata kai ko ina ba mm. saboda haka gaskiya ne mu gyara wannan janibi na shiga hakkin bayan Allah ta wajen zalunta su a hanyar kasuwanci annabi alaihi salatu wasallam ya ce ma abota ciniki suna cikin zabi in ba su yi wato ba su rabu ba mm. idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke cikin kayan cinikin mm. to Allah zai sa musu albarka idan suka boye ba, suka kai suka yi ƙarya Allah zai ɗebe albarkan ciniki wannan kuma yana cewa mahaifiyarsa ta rasu mahaifiyarta ta rasu tana cewa hmm. ta je rasuwan sai ga mijinta yana tarewa da matarsa akan gadon gadonta eh in mijin shi kadai ne ya kwanta akan gadon ke, kin san bai laifi ba in ya kwanta da matarsa ma bai laifi ba bai sabi Allah ba akan haka ne. sai dai kawai ki ji a zaman ku na kishi kuna da kishiya hmm. kuna da kishi a tsakanin ku sai ku ga kamar an ci mutuncin ku ne wannan ai cin fuska ne annan ne ne ni kare na zo na kwanta kin yadda to wanda ni ma na yadda ke maki yadda kwanta da ni ne eh, wannan ba wani abu bane eh zai ki hakuri ki ba zuciyanki hakuri bai sabi Allah ba a hakan da yi sai wanda yake tambaya kan cewa ya je masallaci lokacin alfijir ga alfijir ya keto ya zo ya shiga masallaci to ta rakatan fajiri zai yi ko ta yi masjid kai rakatan fajiri ya wadatar maka akan ta yi masjid dama ka ce idan mutum ya shiga masallaci hadisi ya nuna cewa fala sa hatta yusalli raka'atayn kar ya zauna sai ya raka sallar raka'a biyu to raka'a biyun ake so kai in ta hisul masjidi ne kai raka'a biyun ne ya raka raka'atul fajr ne kai raka'a biyun ne to amma raka'atul fajr ana neman ka da shi amma in kai niyyar ta hisul masjidi to za ka yi raka'atul fajr don da sallah ɗaya ba ta dauki niyya biyu ba amma idan ka ce kai da raka'atul fajr din ne kai to ya wadatar ga tahiyatul masjid sai kuma wanda suke cewa an ɗauke dan uwanta ne ko me sai maganan ya katse sai dan addu'a take nema muna roƙon Allah ya bayyana mata shi sai kuma kare shi da mu da su gaba ɗaya sai wacce take magana akan cewa mun yi magana akan zumunta a cikin Ramadan mm. to tana da wato ɗan eh, uwa kenan ko ƴar uwa wanda mu'amala su ba ta da daɗi tana musu alkhairi tana musu alkhairi kuma wani lokacin ma tana dan goranta kuma tana shiga tsakanin su da yara irin wannan wato jahiltan addini da kuma bin son zuciya suke kawo wannan idan muka duba rayuwar duniya ma nawa za ku yi ne kai mutumin da ma baka da alaka da shi baka san shi ba kana ana so ka yi kyakkyawan zamantakewa da shi balle dan uwanka ko yar uwarka wanda kuna da alaka ta jini mm. ko alaka ta dangantaka ko alaka ta addini sannan wani abin da bai kai ya kawo ba a ce an yi faɗa da juna ba a magana wannan yake fushi da wancan wannan yana fushi da wannan wannan ba daidai ba ne lallai ne mu gyara wannan mu'amala dole mu gyara mu wa zakatan mu haƙuri eh, mai gori ya daina gori yana rusa ladan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka kuma ga nasin qur'ani ma eh, la tubdilu sadaqatikum ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wala adha hmm. kallazi yunfiqu mala wuri an nasi wala yu'minu billahi wala biliyo yawmil akhir to kaga wanda yake da abu yana gorantawa to ba da ladan abin da yake aikatawa mu yi abu saboda Allah kuma cutarwa haramun ne almuslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yaslimuhu ba zai zalunce shi ba ba zai bari a zalunce shi ba ba zai kai wani don a cuce shi ba don saboda haka Eh, ku gyara tsakaninku ke ke hakuri banda magana mm. wani lokacin idan mutum ya yi magana in an ji ba za a ce bari a yi hakuri ba sai a ce za a yi martani mm. ko za a je a yi magana inda shi ma zai ji yadda mm. ni ma na ji bari shi ma ya ji wannan ba zai gyara abu ba in ta yi magana ta nuna kaza kaza kaza ki dauka baki ji ba duk abin da kika ji na magana game da ita ki manta abin da kika gani ki rufe idan ki haka Allah da ikon sa za a zo a gane cewa eh ke ce da gaskiya a gyara kamar yadda nasin Qur'ani ya kwaitar da mu mu inganta mu'amalar mu kar mu mayar da mummuna da mummuna eh, ayar Allah subhanahu wataala cikin suratul wannan ne na suratul fusilat ma akwai shi wannan ayar wala tasbil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan ba su zama daidai ba mai kyau da mara kyau an yawa mara kyau ka saka da kyakkyawa wani da hadisi yace wa atbi sayyi'atal alhasanata tamhuha Allah ya samu dace mu da su na roƙon Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi dan uwanmu da basu da lafiya gida ko asibiti ko a hanya suna roƙon Allah ya ba su lafiya wayanda aka sace su Allah ya Allah muna roƙon ka kamar da su da gidajen su da ƴan uwansu Allah ka faranta ran ƴan uwansu da dangin su da komawansu ya rabbal alamin Allah ka wanda da lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa wanda suke nufin addinin mu da fitina ko mu kanmu da fitina Allah ka shiga tsakanin mu da shi ya Allah ka san su wane ne waɗanda suke makirci a wannan ƙasa Allah kamar musu da kaidin su ko wane ne da yake zagon ƙasa ko makirci don jin daɗin kansa bayin ka su ji ba daɗi ya Allah Allah kai ne Allah Allah kai mana maganin sa Allah ka kwantar da fitina daga ko ina ya rabbal alamin wa'inda suke nufin mu da alkhairi Allah ka nuna musu alkhairi wanda suke nufin mu da sharri Allah ka kamar yadda sharrin su ga kansu in mutum sihiri yake wa bayan Allah Allah ka mayar musu da sihirin su yadda suke so su bata wasu Allah ka bata nasu ya Allah mai neman raba aure ka raba nashi in zai ji daɗi ko ba daɗi wannan gare shi wanda yana so wani ya kasa shi ma Allah ka mayar masa da kayansa Allah ka kare mu daga sharrin mahassada اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا توتر علينا آمين. اللهم اقم علم السنه في بلادنا آمين. اللهم اصلح شباب الامه الى ما يرضيك يا رب العالمين آمين. اللهم وفقهم الى دين حنيف يا ذا الجلال والاكرام آمين. اللهم فصل من المخدرات ومن قرناء السوء يا رب العالمين آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين